ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa laraba muna takwas ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a yau za mu darasi na hamsin da takwas a wannan littafin albarka alwaje ke sake sunnati wal kitab al-aziz littafin da ya tattara bayani na fikihu a takaice karkashin faɗin Allah da na manzo bisa fahimtar magabata in ba ku manta ba muna cikin bayani akan juma'a sallar juma'a da hukunce hukuncenta inda muka tsaya kan khutbatul haja manzo sallallahu alaihi wasallam yana buɗe hudubobinsa da wa'azojinsa da darussansa da wannan abin da muka karanta yanzu wanda gashi nan a gabanmu kamar muraja'a ne kamar bita ne sharihin wannan ba ita ce za mu tashi ina jin ba ku manta ba masu littafi ya ce wa manta man ta'ammala hudubar nabiyyi sallallahu alaihi wasallam وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد yace wanda duk ya lura ya la'akari da hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam da hudubobin sahabbansa to zai same su cike da bayani na shirya cike da bayanin tauhidi wa zikir sifatin rabbi jalla wa ko jalla jalalu sannan da kuma ambaton siffofin ubangiji mai girma da ɗaukaka wa usulin imani ya ci wa da'awati ila Allah zai sami kutubobin manzo da na sahabbai cike da bayanin usulin iman wato ginshikan musulunci kira na imani za ka ji annabi na yawan maimaita su imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni littattafai ranar lahira imani da kadara waɗannan su ne iman al-kulliya sannan waje a wasu ilalla, za ka sami hudubobin manzo da na sabon cike suke da kira zuwa ga Allah kiran bayi su dawo su bauta ma Allah shi kadai domin shi ne tsiransu da babu mu zo duniya ba sai don bauta ma Allah wa zikiri ala'ihi ta'ala allati tuhibbuhu allati tuhaddibuhu ila khalqihi har wa yau cikin wajen manzo da na sahabbai za ka same su cike da ambatan ni'imomin Allah waɗanda su hajjibuhu ila halƙin wanda wannan ni'imomin suke sa wato ainihin wanda suke nuna san da Allah ke mabayansa ka dubi yadda ya halicce ka a tsaye bai yau ka kamar tsutsa ba ko maciji kana tafiya bai yau ka kamar akuya ba bai yau ka kamar balle kare balle alade yau ka tsaye fi ahsani taqwim cikin halitta mafi kyau halitta ɗan adam kenan idanun ka gaba ba ɗaya gaba ɗaya baya ba ga kunnuwanka ga bakinka hanci kowane abu an sa shi da ya dace ni'imomin Allah da Allah ya maka adam to hudubobin annabi zai ta maimaita su wanda suke nuna ashe Allah na son bayi ku domin iska nan da muke shaka da bil ake bayarwa yanta ake za mu iya shaƙa ruwa da muke sha haka abubuwa da yawa ruwan da ake saukawa yanzu mu sami abinci sama ga canan ce mana rufi ƙasa ga canan mu tafi mu tafi shufi mana kibiha wa kulo mai rizki kowa ya tafi a shimfiɗa hanya a yi noma a yau duk wannan ni'imomi ne kwanabi za ka sami hudobinsa cike suke da bayanin ni'imomin allah wanda suke nuna cewa ashe Allah yana son bayansa yana son halittarsa wa ayyamihi allati tukhawifuhum min ba'sihi shike suke hudubobin da bayani wato wasu abubuwa da suka faru da ubangiji ya saukar ko yayi dan ya tsoratar da bayi daga azabarsa a ka karanta kisar adawa da aka yi masu kisar samudawa wasu an halaka su da iska wasu da tsawa a karanta iska mutane a Nabi ƙaruna a Nabi rudu nake so in yadda aka yi wasu a karanta isar mutanen wato ainihin ainihin musa shine fir'auna ya aka halaka shi haka haka za ka ta ji gudun Nabi ibrahim isoshi daban-daban su ne ayyamin la kwanakin da allah ya nuna ukubarsa da azabarsa ga bayi don ya tsoratar da bayi kuma har yau har gobe da gagari Allah ya ma bayi irin wannan hukumar ba nan da wayan mu aka yi tsunami wata guguwa ce ta teku ta taso ta zo ta bi ta kan gidaje hoton da aka gefen ruwan gefen teku ana fasadi ana sanna ana tsara wannan guguwar ruwan ta zo duk ta tafi da wannan hotel din da gidajen ana ji ana gani ba wanda yake tsarita aka halaka mutane a wannan zamanin namu ashe har yanzu kenan ba abin da ya gagara Allah ku dubi yanzu aka yi iska ta taso da hadari sai dai ka ta sai dai ka ta addu'a ba wanda ya ce tsara iska sai dai Allah waɗannan za ka sami hudubobin annabi cike cike? da irin wannan kinan ashe limani ba haka kawai yake hudu ba sa sakai ba sai ya koma ya ga ya hudubobin manzo suke ina yake ta uwa na rayuwa ina ke saita mutane ya ce wala amri bi zikirhi wa shukuri alladhi yuhabbibuhum ilai haka nan cike suke da bayanin umarni da ambatansa da goje masa wanda hakan ne zai sa buhun ilai su kuma wato Allah zai zama wato yuhabbibuhum ilai zai sanya masu son wato zai ainihin son son su bayi zai samu zuwa ga manzo abin zuwa ga Allah saboda an tuna maka Allah to sai ka ji kana son Allah an tuna maka girmansa da sa da kisarsa da ikonsa da guwayarsa to sai ya zama yuhabbibuhum ilai kudubar manzo da ta sahabbai sai su sanya ma su sahabbai san Allah can abin da muka karanta na ƙazu na farko shine kun ga cewa ake a can wurin wato ainihin tuhabbibuhu ila khalqihi eh kun ga nan ko sai aka ce yuhabbibuhum ilayhi ambatan ambatan ko tuna ba bayi ni'imomin da Allah ya yi masu wanda wannan zai san san ashe Allah na san su yanzu da za a rubu duk wajen masallacin nan ba hikka a sami wani mintuna ko wata awa ya kuke tsammani wannan ba abin nan ne. da sai kaga kana ashe Allah shi ne ya kamata ka so shi ke maka komai shin kada shan kada ka da numfashinka tana hannunsa sai ka ji kana son sa ba wani wanda kake so ka masa ba ma ka daidaita san da kake mai da wani ko haka kuma nan an fatan Allah da godiya gare shi shi kuma sai ya sanya wato ya habibuhum ilai sai ya sanya ma wato zama bayi Allah yana son su su so Allah sannan su kuma Allah ya so su dama ne ake so lokacin da annabi ya aika wata tawaga ya ce gobe zan ba da tuta ga wanda yake son Allah Allah ya san shi bangare biyu sai ka so Allah sannan Allah ya so ka shikenan ka dace fa manzo irin waɗannan abubuwa suke kunsa wa yaskuruna min azmatillahi من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه hudubobin manzo da na sahabbai suna ambaton azamatihi girman Allah eh girman Allah ta hanyar faɗin sifofinsa shine wasifatihi sifofinsa shine Al'azizu, azizu al-jabbaru al-mutakabbiru samiu al-alimu wannan sunayensa ne sifofinsa ne kowane suna za ka ga yana ɗauke da sifa za ka ce ma suna Allah a sami'u sunansa ne sifarsa yana jin ka albasiru sunansa ne kuma sifarsa ce yana ganinta al'alimu sunansa ne sifarsa ce yana sane da duk abin da kake wannan sifofi in ka san su sai ya zama ne wannan zai sa ka san sifofin Allah da sunayensa sai ya zama ma yuhabbibuhu ila halkihi wannan shi ne zai sa ya zama Allah yana son bayansa kenan saboda sun san sa sun san shi da sunayensa da sifofinsa da kudararsa da ikonsa da buwayensa da isarsa to bori ana haka na annabi da haka na sabai suke wa ya muruna min da'atihi wa shukrihi wa zikrihi ma yuhabbibuhum ilay sannan wa ya muruna bi da'atihi annabi yana umartar sahabbai a hudubarsa da yi masa da yi ma Allah da'a wa shukurihi da gode masa wa zikirihi da ambatansa ma yuhibbuhum ilayhi wanda wannan ne zai zama sun so Allah wa sun san su kullum ya tafi zuwa ga mahalicinsu ba wata duniya ba ba wani abin halitta ba wanda yau abin da muke fama ke matasanmu in ka tsare zuwa suke so sai su ce duniya suke so wa ke birge su turawan duniya turawan amerika Wuran faransa na rasha don me saboda suna da technology wannan rayuwar ta duniya ya lamuna zahiran min alhayati duniya eh sun san rayuwar duniya ta ce wanda yake birge su to daga duniya fa an san ta heme kuma in ka mutu baka san Allah ba baka bauta ma Allah ba Zai abin da za ka samu a duniya ka sani na wani ilimi na wani technology na wata wane ne fasaha da kimiyya mutuwa ta zo maka ka danna ka kabari baka san Allah ba baka bauta masa ba wallahi wannan abin da ka tara ba abin da zai mata. ba zai kare ka da komai daga azabar Allah ba yasa hudubar manzo za su ga yana concentration ne zuwa dawo da mutane su san mahalicin su su bauta mai duniya wata abace da Allah ya bayar dan ayi a sale ta ta taimaka wajen bauta Allah ba wai a neme ta dan ita dan kuma a bauta mata bai ta duniya a'a duk abin da za ka samu kana samu ne don ka ji daɗin bauta ma Allah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin kuma uridu an yudhimu wannan hudubojin manzo kenan ya mana cewa haka suka kunsa banda waccan batul haja to kuma sai hudu ba suka kunshi waɗannan ababen fayan sarku sami'una wa qad ahabbuhu wa ahabbahu masu sauraron ban manzo da sun sahabbai in sun zo sun saurara sai su koma zuwa gidajensu zuwa shagonansu zuwa kasanninsu zuwa wurin nomansu wato su ne a sami wanda suka ji hudubar sai su koma wa kada a habu sun so Allah wa habbahum kuma Allah ya ce su haka kinan liman ya gama hudu ba ya tashi ba abinda ma mu suka fa'idantu da shi ba ke tasiri ba bata kwamfata zukatan masu sauraron hudubar ba wannan liman bai kamata zama liman ba limani su ake hudubar ya kwamfata zukatan masu sallah su san sun zo sati sun zo su sami wani wa'azi wanda ake samun shi duk sati wanda zai garan wa sun zuciyarsu a sake tuna musu Allah a sake tuna musu lahira a sake tuna musu makomar kiyama sai ka ga bawa an yi garan bawa ɗin imanin shi ya ji jika kafin kuma sake na gaba ya sake jan wani amma zuwa hudu ba kawai salin tsarin salam ba wani tasiri ba abin nan wannan limani bai kamata zama limani ba shi ya yasa kuɗa ba ake training ake ba da tadribi na musamman ga kaɗebi ake ba da tadribi ga mai da'a ba ta za ka zo kana bayani kamar kana mutane tana gaya musu magana suna gyangyaɗi ba a hoto ba su ake ta ƙwanƙwasa zuciya ka faɗa ma mutane abin da zai gyara zukatansu da abin da zai nusar da su zuwa ga lahirarsu da abin da zai gyara mu'amalar su zamantakewarsu kuma da munasabar abin da ke damunsu wannan zaka kare abin yana da tsawo sai ya ɗan yanke tun da bai sai faɗaɗa cewa kana sallallahu alaihi wasallam yuktiru an yaktuba bil qur'ani wa surati fatir manzo sallallahu ya kasance yakan yi ba da yawa da Al'ƙur'ani. ayu jize ta ja kawai yana jawo wani lokacin ma da suratu qaf saboda abin da ta kunsa na bayanin tashin kiyama da tsoratarwa da firgici wani min da ita yake huduba illa min wasu shine wato qalat ummu a can hadisin in ka duba kasa ba hadisi ba ne wannan magana na kalko ta mai littafi daga zabi mahal littafin ibn qayyim kenan Allah ya masa rahama mujallaji na daya shafi na 154 dan ya dauko wannan bayanin dan me saboda ya faɗe da hudubar manzo take qalat ummu hisham bint harisa tamlin nu'man radiyallahu anha ma hadithu qa إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحكم بها على المنبر أكف ذلك حديث يزوج في النسائي وما يزوج في مكتسر ترمذي wannan babbar sahabiya ummu hishami binti harifa ita ce take cewa to binu numan ma hadithu qa ba hadithu suratu qa ba illa min fi rasulillah ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam mimma yaqulu biha ala minbar na yawan karanta ta da yake kan mambari a hurubar ta kenan wa ka duba sahabiya ce wannan mai suna ummu hisham bintun harisa tamrin nu'man ita an ce mahaifinta shine harisa bin nu'man yana cikin wanda lokacin da annabi ya aiko mus'ab bin umair ya zo madina ya koya ma wanda suka karbi musulunci qur'ani yana cikin wanda ya karbi musulunci tuwa na lokacin ya karbi musulunci ya fara koyon qur'ani sada manzo ya hijira ya iso madina yana cikin wanda suka tafi suka karo shi a hanya yana cikin wanda tunda ya sauka gidan abu ayyuban ansari ne sai ya ji daɗi an ƙabilar ne sai ya zama gidansa kusa da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam inda gidan annabi yake nan inda ka sani kusa da masallacinsa to shi wannan hari sakin gidan da jinsi ne lokacin da annabi ya so ya ƙara gida ya ƙara aure da mata sai ya saka mashi sai annabi ya ƙara gida shi kuma sai ya ƙara mata saboda ƙaunar manzo wannan ummu husamin tace kai an yi shekara biyu tanda da ake soya ko gasa gurasa irin ta larabawa ta ce can da mutsayi da manzo sallallahu alaihi wasallam ka dubi dan Allah falala can da inda za a je a gasa gurasa irin inda ake tafi na ake saman su tana ba da bayani shi ya sa ta haddace wato suratu ta saboda kullum tana sauraron manzo sallallahu alaihi wasallam a kudu ta, sannan ta haddace wasu surorin ba da yawa kamar da malaman tarihi suka faɗi Baban ta shi wannan harisa yana ci su halarci bai a turuwa ba turuwa su ne habai dawa na jin dubu hudu da wani abu dubu ɗaya da ɗari hudu nake so ce dubu ɗaya da ɗari hudu su suka zo suka yi bai a turuwa wanda duk suka yi ma'annabi tafa a wannan wuri ana fatan yan aljanna ne ta shi wannan harisa tamnin noma yana cikin wani suke ma bi tabba suka ɗora hannunsu suka yi mubaya'a ko a mutu ko a rai wanda annabi ya dole na mubaya'a janna ce masa Allah ya kara masa yarda ko ita ce ta ce ba ta haddace suratu qaba sai a bakin manzo wajen yawan karanta ta yi a kudu ba yanzu sai ka je ka karanta ta yau da daddare ka kwanta in baka iya larabci ba ka ɗauko ƙur'ani mai fassara da hausa ko da turanci ka karanta sai ka gane wai mai ta kunsa ne wannan sura kila sai ka fahimci mai ake nufi wannan ita ce sharhin tsarin bayani kan huduba da aka ce hudubatul haja da sharhin irin hudubobin manzo sallallahu alaihi wasallam sai darasi na gaba zubul insati wa hurumatul kalami asna al huduba wajen sauraron huduba da haramcin yin magana asna al-khutba a tsakiyar lokacin da ake khutba ko da larabci ake ko da hausa ake ko da wani irin yare ake inda sai da ake khutba ne to wannan lokaci wajibi ma mu ya saurari khutba kuma haramun ne yi magana a wannan lokacin dalili an abi hurairah radiyallahu An anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك wani imamu ya fito bu farka da lagauta a kasa can za ku ga hadisin bukhari ne kuma hadisin muslim ne hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda yace lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qulta li sahibika yawmal juma'a anti idan ka ce ma abokinka da ke zaune kusa da kai ko ka hango ranar juma'a ka ce mai yi shiru kuma ba ba wazi kake mai ba kila magana yake ko kila amsa ma waya yake sai ka ce daina kai shiru ka daina kudu ba ake wani imamu ya ku daidai lokacin da neman ke kudu ba kai sannan za ka yi mai wa'azi to sai ka ce fa dai lagauta kai da ka ce yi shiru kai ma ka yi lagau ya fassara mana yace me al lagau yake huwar al ba al ce. ta yi fataccen magana kenan fataccen zance a lokacin kenan ashe wa'azi a kusa da ba a yi shi mutum ana hudu ba yana ta surutu ko yana ta jan tarbi ko kuma yana ta waya sai ka kyale shi ya gama kayan shi ba a zan da nuka da shi sai an gama an sallame to sai ka ja shi waje daya ala gafa tamanan ana hudu ba lokacin annabi ya hana magana kai na ga kana magana kana surutu kun gani ana ana fahimta ko ka zo fa da sallah kana matsa matsayin shimfida wa ce ka faɗi duk wannan lokacin ishara za ka yi in ya kai sai ya matsa din amma ka buɗi baki kana ku matsa shi yasa muka ce a wannan in ka duba ɗan agaji masu gyara sahu kamata ya aikin su kafin neman ya fara hudu ba amma ya fara hudu a kyala mutane kawai su ma su je su shiga sahu amma masu kula da ababen hawa da hanya ka a daɗe ta waɗannan su aiki ce na musamman ba su da laifi amma kai ka zo kana ta cewa a gyara tuhu mutane mutanen da ba sa zuwa kusan kashi saba'in cikin ɗari ba sa zuwa sai an fara hudu ba to nan kai za ka lalace kana ta gyara tuhu ka kyale su kawai liman ya hau mun bari mala'iku kuma an ce su ma sun gama aikin su to kai ma ka gama naka wanda ya zo ya zo ya bi tsohuwar da bai zo ban an kada sallah a gyara kuhin lokacin yan agaji sa ce ga kuma tsohu kamar nan masallacin na ga kartawa ma ake to an karta duk wannan karta shi mutum bai da hankali in ya zo ba zai da daidai kartawa ba sai ta zai zai ba daidai ba ai kun karta yan agaji kun yi aiki ya zo ya bi sai ke in bai bi ba ka kale sai an ta da sallah kona sai a gyara musu sahun shi wani haƙe kamata Bi maza tudrakul jumu'a da me ake riskar sallar juma'a ka zo ka ce ka sami sallah cikowa za ka yaya da me za ka riske ta salatu juma'a ta raka'ata ne fi jama'atin faman ta khallafa alil jama'a mimman la tajibu alaihi juma'a aw kana ma'duran sallar zuhra arba'a raka'atin ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة نعم yace ita sallar juma'a dai raka'a biyu ce da ake yanta cikin jama'a ba a yadda kowa shi kadai ce a sallar juma'a dole sai ta zama cikin jami'i e kuma raka'a biyu ce faman takhallafa anil jama'a wanda duk ya zama bai je sallar juma'a cikin jama'a ba mimman la tajibu alaihi juma'a da wanda juma'a dama ba ta waje ba a kan shi ba mun karanta wasu a baya ko na fata ba kuma ta su ba au kana ma'azuran ko kuma yana da uzuri na rashin zuwa sallar juma'a din sallar zuhra arba'an arba'a raka'atin sai sallaci a zahar raka kun gane wani dalili uzuri ya sa baka je sallar juma'a ba kuma ba za ka ce kuma kai raka'a biyu za ka ayyau ranar juma'a ce kai kadai za ka sallar ka gida raka'a biyu zai ba dole in dai baka zo aka yi ta da kai cikin jam'i ba to magana raka biyu babu ita ta tare da kai dole kai a zahar raka man a can mali imami wanda ya riski a guda tare da liman ranar juma'a a masallaci kenan baka da da rakar juma'a ka ya riski sallar juma'a kun gane bayan in ka sami a daya an yi ta kai raka ko ana samun ta ne daga ne in an yi ruku'u da kai in ba ruku da kai ba baka riski raka'a ba kenan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة أتكلم يا مسكين سيف الجامع يا مسكين نسائي ابن ماجه حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يتي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وان دي ركعة daga sallar juma'a ya riski raka a guda ba ka da da raka sala hakika ya riski wannan sallar ta juma'a kun gane kenan da zai zuwa za ka zo an dago daga ruku'u na raka a ƙarshe to wannan ka zo ka sami sallar juma'a ma ba ka riski sallar ba domin ta kuce maka idan aka yi sallama raka a hudu za ka yi a zahar za ka yi sallar ta kuce maka makarke ta ba ba yi ta da kai ba amma ka sami da sallar ki za a ce ko amma ba ka jam'in sallar juma'a ba sa an ka tashi raka a hudu za ka yi saboda ne ba ka raka a guda ba kun gane da kyau da yawa wasu ba san wannan ba sai ka ga wani ya tashi kawai zai kara ka biyu a'a ai kai ba ka sallah tare da liman ba ba ka riski sallah ba kamar da muka ji wannan hadisin sai dai ka tashi ka yi raka a hudu a matsayin sallah azhar kenan an gane da kyau sai a salatu qabla ake wa ba'daha sallah da ake gabanin sallar juma'a da kuma bayan ta sallah da aka yi ta nafila kenan qabla juma'a gabanin sallar juma'a wa ba'daha da kuma bayan sallar juma'a an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم juma'a. ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يبلغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل صلاة أيام نعم أكف زام حديث يازو cikin مسلم يازو cikin سيف الجامع نعم أبو هريرة الله كان مصير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي من يغتسل يوم الجمعة wanda ya wanka ranar juma'a ثم juma'a الجمعة فلن je sallar juma'a fa salla ma ujira lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya kaddara mai ya sallata ne mai kina na nafila kafin liman ya zo ka zo da wuri kai na ko wannan shi yake nufi yi wankan juma'a shi kun gana wankan juma'a mun yi bayani shi a baya, na fata ba kuma ta ba har ma aka kawo nan hadisin a can wannan ya maimaita shi saboda ka zo juma'a kuma an yi sallah abinda Allah ya kaddara maka ka sallata shine muhallin shahi kuma an sata hatta ya buruga min khutbatihi sannan liman ya zo ya hau mumbari ya fara huduba ya saurara har liman ya kara hudubarsa bai ce uffan ko bai ce kana ba saboda abin da ya ji tsazu na wa'azi shine aka ce sun an hatta ya buruga min khutbatihi sun mai salli ma'ahu sannan liman ya gama ya tashi ya kabbara ta sallar juma'a shi ma ya kabbara tare da shi ya sallar tare da liman ta juma'a wani abubuwa da ya a jere hoton na kuma bai na huwa bai na juma'a ta za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da tsakanin wata juma'ar mai zuwa wa fadlin salata ta ayyami da ƙarin da ƙarin kwana uku an gane kaga falala kwana ku ya zama nawa kenan goma kwana bakwai juma'a kuma ya tsara maka addition kwana uku sai ka kwana goma duk ka sami an gafarta maka saboda kayi wankan juma'a a gida ka taho a sanya baka cutar da kowa ba ka zo ka yi nagilbili a masallaci sannan ka saurari kudu ba sai da kai mun ga abin yana da wani yana da wuya ba kuna kuma yana da kaji ba yau yau gaba galibin mu ba ma zuwa sallar juma'a kan lokaci sai an gama ba ko sai an jinsa ko sai an kare ma wani ma da gudu zai a firgice za ka ga mutum ya to sai eh, yana yana ta haki sannan kuma ka gan shi can yadda da inda masallaci ne daga can zai bi sallah ba ruwan gogon naka eh haka ake ta sallah in ka gani za ka san ba a ba sallar juma'a hakkinta to ka ji ana abin da aka ce ya taho ya yi wanka ya taho masallaci ya zo yana fifili sannan ya saurari hudu ba yadda take bayan nan kuma aka yi sallar tare da shi to za a gafarta masa wato zunubansa na wannan satin tare da ƙarin kwana uku wannan falalaci wa man ja'a juma'a al kwalli salli ma sha'a min ghairi ya hatta da imamuhu amma ma yi al yau. بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأغاني أخذت الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ولم يقم إلا أذان واحد فمتى كانوا يصلون السنة نعم أكثر الله بيان يدك زاد المعاد يدوكوش yace faman a qabla jumu'ati wanda duk ya zo masallaci gabanin leman ya zo a fara huduba kenan wannan falyusalli ma sha'a min gaira fasari ya sallaci abin da ya so ba tare da iyakar cewa ba ba ta raka ka biyu za ka yi hudu za ka yi shida a abin da bai gaira to da ɗazu abin da aka faɗi kenan ko ba sallah ma ku jira nan ya sallaci abin da aka kadara masa ba sani ya yakan cewa ba sai ka ga yake na bilbilin ka kuma ka zauna ka karatun qur'ani ko kai ta ka ɗin ka kenan wasu Allah ya hore musu wannan kokarin aka ga ranar juma'a ya ba ta tayi ya kuma komai shirya ya tafi da wuri sai ya sami wannan falalar da bayanin da muka ji a baya ko na gabatar da kamar kayan karatu ni ka bayar sadaka to shine a nan shi ibn al-qayyim yake cewa babu iyakar cewa na kilar da za ka hatta ya ƙarfi imamu har liman ya fito limanin sai fito amma ma yi ƙwarfi yau da sunnatul juma'a alƙabliya wa mimma la asala ya ce abin da yau muka sani ake yi ranar juma'a ana kiranta sunnatul juma'a alƙabliya sajda mai kiran sallah ya kira liman in ya kira sallah da yake hudu ba ko liman ya abun bai sai ga wasu ana kiran sallah sannan. ana sallamewa sai kuma su tashi sannan yana ma zaune a masallacin daga tsagar ya tashi wai zai yi wannan ita sallah ana kiranta sunnatul juma'a qabliya sallar nafila ta sunna wacce ake ranar juma'a gabanin wato bayan kira sallar kafin kuma liman a lokacin da ya kamata ka yi sauraren liman hudu ba zai fara to haka za ka ta gani amma dai alhamdulillah mu nan babu sosai yan afirka ana nan yan asian countries sun ke da wannan problem din eh haka za ka gansu kuma can ji da dai mutane musan can suke koyowa kawai ya ga fara idan nan na ya ga ya tsagam ya yi kanan na fila ma kusan nan suke mika haka zai mika akwai dai kokarin kallon da zai sa gushi suna da wannan su kuma kokarin sabanin mutanen matsagar kai ana kalle-kalle amma shi zai kafe kan daga ba inda yake kalle da zai samu shi amma zai yi kana kuma zai wannan nafila ko wannan nafila kaka gano ta ka ji umara ko ake haji ka kwaso mana ita ka kama da ita nan dama ba a yin wannan bid'ar a nan sai ya ce ba shi da asali kumin ma la asala da ku tana daga cikin nafilar da ake yi wacce ba shi da asali wa inna min al-ma'ruf abin da yake sananne annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga bilal min al-adha annabi sallallahu ya kasance idan bilal ya gama kiran sallah akhadha fil khutba sai ya fara khutba kawai bilal yana gama kiran sallah shikenan sai annabi ya fara khutba a matsayin shi na liman sannan mamun kuma sai su ta sauraro ba wai ana gama kuma kiran sallah sai ka tashi kana musulai wakil sannan za ka nafila da can ba kai ba an tuna wanda ya shigo ne aka ce kai ya zauna sai yayi amma kai da kai ne kai kayanka a lokacin nan liman za ka saurara gaskiya da ba san wannan bid'a a dai ba mu ba ba a yi ta ana yace walam ku walam kun ahadun yarka ce da libata?" wani bai taba tashi ba cikin sahabbai da kai a ce zai yi raka a biyu ba taba samun cikin sahabbai ba suna yin wannan walam kun illa azanun wahidun sannan kuma bai kasance ba ramunin manzo ba ce kiran sallah ɗaya a kira na juma'a an san lokacin usman na affan ne yake kiran sallah na farko sannan a na biyu sai liman zai hamun bari amma zamanin manzo zamanin abubakar zamanin umar kiran sallah ɗaya ne sai da liman zai hau kan bari lokacin usman ne aka fara cewa gari ya yi fati mutane sun shagala bari a kira na farko su ji a tunatar da su su bar abin da suke tafi su wanka masallaci ana kuma liman ya zo ya hamun bari sai a ta Za mu sa aka fara shi yasa inda usman abin da yayi ba za ka kira shi a ba kana da zafi ka ce a kai za ka tsaya kan asali yadda zamanin annabi da zamanin abokan da kuma kiran sallah sai za a masallaci kwanu juma'a shi kenan kana da me kana da dalili don kuma ka ce abu za mu rika na farko sannan mu na biyu sai a kyamu ka saboda kana da ne kana da dalili abinda Usman yayi ba a kiran shi bid'a an fahimta da kyau saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba ko kaga sai a kyala wanda yake shi biyin zai yi saboda lokacin aka fara ta amma zamanin annabi ya ake yi fa mata kanu yusalluna sunna to yau da ne sabai suke yin sallah ta sunna ranar juma'a shi ya haifar da karatu na gaba ai kun ga tambayar ki ko yace wa amma ba'daha amma ba'daha fa in sha'a salla arba'an aw ithnatayn amma bayan sallar juma'a an sallame to in sha'a salla arba'an in bawa ya so ya sallaci raka'a hudu aw ithnatayn ko ya sallaci raka'a bayan wa kenan bayan sallar juma'a an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza salla ahadukum al-jum'a falyusalli ba'daha arba'a akasa sallah ku ga hadisi ya zo cikin sayyidul irwa ya zo cikin al-irwa ya zo cikin sayyidul jami na'am ya zo ma cikin muslim hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza salla ahadukumul jumu'ata idan ta yanku ya sallaci sallar juma'a fa yusalli ba'daha arba'an to ya salla ta nafila bayan ta raka'a hudu bana ya ta hujja ko hadisi yana cikin muslim idan ta yanku ya sallaci sallar juma'a to ya sallaci sallar raka'a biyu bayan ta hadisin gaba wa alin umara radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته an karɓo daga abu hurairah abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda sallallahu alaihi wa sallam ya kasance la yusalli ba'da juma'a bayan sallar nafila bayan juma'a hatta ya ba har sai ya juya ya tafi gidansa kenan ويصلي ركعتين في بيته سيصلى ركعة بيوت نافلة أجل صح ولا نهد سيقول داديو سوسك كاو ساقاني ونما نمي نبركو مطلقي ne. annabi umarni yayi idan ɗaya ku ya gama sallar juma'a ya sallaci wato ainihin sallar nafila raka shi kenan a gida ne a masallaci na nabi bai tantance ba wannan da kauli na manzo kenan in ɗayan ku ya gama sallar juma'a ya yi sallar nafila raka'ai an faɗi gida an ce a gida ko a masallaci da yi wasu kace ai wannan ba a yi a masallaci a gida ake dalilin su hadisin gaba hadisin abdullahi asuma cewa manzo sun sallar bayan sallar juma'a bayan wata sallah a masallaci ta nafila sai ya fi ya tafi gidansa sai ya yi sallah nafila raka'ai dama kuma can matashi ce ake sallah raka'a biyu ko hudu in ka ɗauki ƙaunin manzo raka'a hudu za ka yi in ka ɗauki aikinsa raka'a nawa za ka yi raka'a biyu to shi ne za ka ga cewa wasu ya ce a ba a yi a masallaci Ko sun ɗauki mutlaƙin hadisi yanzu kai ka ce gida a da ke koma to kai fa gida za ka koma ko kasuwa ko gona za ka zarce ko na ka duk nan ana ka gama sallah kai azkar ɗinka ka tashi kai nafila ka hudu ka ɗauki hadisin farko wani zai iya ja da kai annabi shiru ya ɗayan koyi, ya gama sallah ya sallah nafila kawo ka tashi kai kayanka sai a kyanin ka wani ce shi kuma a'a aikin manzo zai aiki da shi annabi sai ya koma gida bai yi a gida ba kai ma gida za ka koma kake sai gida sai ka je ka yi a gida ɗin yau daidai ko fahimta da kyau ba abu ne da za a yi rikici a kai shi ba in kana so ka yi a masallaci saboda dogaranta da mutlakon hadis in kana so ka yi a gida saboda ƙaurin aikin manzo in ya je gida yake yi sai ma ka je gida sai ke kayan ka raka a biyu ko raka a gudu? kun gane da kyau wannan shi ne abin da ya tabbata wanda mu a nan dai masaban malikiya dama ba a yi saboda su suna inkarin yin sallar a masallaci mun gane da kyau amma ga hadisi karara ya zo mutlaki saboda haka inda mutlakul qawli ko da ji da kawai cewa aikin annabi ya da bai wancan kaulin nashi saboda haka kai a gida sai da sai a ce shi ya fi kuma za ka iya koma gidan kai kila ya ce ma kauce mariya ya ce kauce ma saboda yawanci na filolin manzo kan yi su ne da shi a gidansa sallallahu alaihi wasallam sai adabu yau juma'a ladubban da suke ranar juma'a ya kamata ka ladabtu da su wasu abubuwa ne musulmai wanda ya kamata wanda na sha faɗa mana yanzu za ku ga tasirin ranar juma'a yana raguwa cikin al'umma musulmi da tasiri na shiga ta kamala ranar juma'a ku bari mu ji wannan laduban ranar juma'a يستحق لكل من أراد juma'a an أن يعمل بما في هذه الأحاديث an so ga duk wanda ya nufin ya halarci sallar juma'a to ya yi aiki da waɗannan hadisan abin da ya ji cikinsu to ya ɗauka ya aiki da wannan abin da ya jin an salman alfarisi radiyallahu an ala قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه أو يبص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجماعة الأخرى حديث يا في البخاري حديث سلمان الفارسي الله يكرم سيدا يسي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي la ya gatasilu rajulun yawmal juma'a babu wani mutum da zai wanka ranar juma'a wa ya tsaharu sannan ya yi tsarki ana nufin alwala kenan da a nuna tuhuri abin ya sami iko na tsarki cikakke wanka da sauran su ya yi wa ya dahilu min ya shafa mai daga mansa haka idda hana shafa mai kenan min duhurihi daga mansa aw ya masule sai bi baitihi ko ya shafa turaren gidansa kila ba na shi bane na mace kenan ko kaga an fada dana ku ji da Allah lafazi daga manzo ce wa ya masule sai bi baitihi ya shafa turaren gidansa ko ba na shi bane na kansa ne na matarsa a dai shafa ka a tafi masallaci ana kaji sun ma ya farju wala yi farji ku bai na tsaye sannan ya fito daga gidansa ya taho yana tafiya har masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba bai raba su ba a hanya da ma ya shigo da ake zaune bai kutso tsakanin mutane ya cusa kai ba a'a duk bai wannan ba sun bai san ma ku ci bana nan da ana da gaya ma na dubban ne ranar juma'a ne sannan ya sallaci abin da aka rubuta masa ya sallata na nafila sun mai yin situ sannan ya shiru za ka kallama imam idan liman ya fara hudu ba kenan illa hujura lahu ma hu wa baina al-jumu'ati al-ukhra sai an gafarta mai abin da ke tsakaninsa tsakanin wata juma'ar mai zuwa kaga hadisin yayi kama da na ko sai dai tsarin wani fikihin wanda a kazu ma shi wannan shine lafuffa na ranar juma'a diga suna a sai kaga hakke biyar ma akwai da ba za ka taho da gudu da mota kana ma mutane kwan kana kana neman ka tura mutane zai da ake kai kiran ke farfaro da gudu in ya zo din ma haka ne sai haka ake babu ladai Allah juma'a ce ka girmama ranar ka girma ma sallar ka girma ma mutanen da suke kan hanya ma masu tafiya kiran wa nabi sa'idin radiyallahu anhu qala man ihtasala yawm al-jum'a wa labisa min ahsani thiyabi wa massa min tibin in kana indahu ثم أتى الجمعة فلم فلن فلن يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنت إذا خرج إمامه حتى يخرج من صلاته كانت كفارة لما بينهما أو لما بينها وبين الجماعة التي قالها أنت تخلق بشيما حديث يازد في سنن عبيدة داود يازد في الجامع. حديث أبو سيد القدري الله كان مستعدا يتم من يتصل يوم الجمعة ta ce asal kenan ko inda bai jingina magana ga manzo ba amma abu sa'id bin khudri ba zai faɗi magana da ra'ayinsa ba sahabi ne maganarsa tana da hukuncin marko a ɗaga zuwa ga manzo saboda abin da ya ji ne, kuma ya kama da hadisin da yake ko shi ya ce mana da ta mu juma'a wanda ya wanka ranar juma'a wala bisa min ahsani thiyabihi ya sanya mafi kyawun tufafinsa magana da nake ke na kwanci ko Mai ga ranar juma'a mutane dikin dikin ake sallar juma'a da ƙananan kaya kai ba kula ga mutum yana ta ƙashi na wani ina magana kun ga ya saba mana ya sa mafi kyawun sa wa masamin ɗibin in da inda ya shafa turare in yana da shi sun ma'akar juma'a sannan ya tafi ji sallar juma'a falam ya ta haƙa a nan da ya je bai rika tsallaka wuya mutane ba kun san babu kyau ko in kana son sahu gaba ta zo da wuri kana son sahu na biyu amma ba ka zo da wuri kai ta ka kana kai ku buɗa ku maka sai wannan ba daidai ba ne yana cikin rashin ladabi na juma'a a daga za ka ce bai raba tsakanin mutane biyu ba nan kuma sai ka ce bai ka wuyan mutane ba sun matsalla ma ta saba ba hula sannan ya sallaci abinda Allah ya ce sallata na najila sun ma'ansata sannan ya shiru idza kharaja imamuhu idan limamin sai fito ya hawo mumbari hatta ya da min salatihi hatta ya zauna ne har ya gama sallarsa da liman kana kafarata lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha wannan sallar juma'a za ta zama kafara a gare shi ya kankare musu zumarsa kenan tsakanin wato ainihin bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha juma'a da take gabaninta mun ji bambanci wannan hadisi can kawai ta ce wa ce lati ko kuma wa ce ukhra amma nan za ka ce qabla kun gane fikihun bainaha wa bainal juma'atul lati qabla kun gane bambanci ina ya fasara mana ce wannan juma'a da ka zo to abin da ya faru daga wancan ke kamar yanzu ba akwai juma'a ba da muke fuskanta yau yau muna laraba alhamis to juma'a ta zo ka sallata to daga waccan da ta wuce ta wancan satin zuwa wannan da za ka yi ne za ka kai magani ba ba shi ne kamla Haba? ba to ka ga wannan ya kusura mana ukura nan ta zo abin da ake nufi kenan ko dai duk kullum abin da za a ce za a kakkare maka zunubi ai ya kamata ka yi shi musamman yau da muke yawan kurakurai da abubuwa da suna wani ma abin baka san kana ba Allah ya gafarta mana وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحفاء وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المحجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضاء وانا حديث من كان توشي دكو أبايا حديث مسلم يقول نعم حديث أبو هريرة الله قال مصر دابي كقال من بيان لدبا da ya kamata mu nazarci da su ranar juma'a ayyukan da ake so mu yi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana yawmul juma'a idan ranar juma'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjidi mala'ikatun yakan kasance kowace kofa da kofofin masallaci akwai uku a wannan kofa yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim suna rubuta suna rijistar mutane gwargwadon matsayinsu fata suke rubuta su al'awwal fal'awwal wanda ya zo da wuri na farko to zai shiga shine wani rakamul awwal رقم الثاني رقم الثالث هكذا اشترى هكذا في ترمتا الأول فالأول ولا أقل جواد كوانا دوانا ليه ما يجري وكما مالا واني ko alhaji wane ya zo daga baya kamar da yanzu ake buɗa ma limamai wuri su zauna su mala'iku ba za su ba in ya zo da wuri har rubuta shi da wuri wanda ya zo da wuri shine rakamul awwal mala ya zo daga baya daga baya mala'iku za su rubuta malam an fahimta da kyau kowaye komai matsayinsa saboda al'awwal fal'awwal malayiku ne ba mutane ba ne su ba sa ba irin mu bane mu fa idza jalasa tsawon imami tawaw ba. suhba dan ne ya zauna kan mambari yana zama za a kira sallar kinan su, yana zama tsawon as ba. wannan takardu da suke rijistar mutanen da suka zo sallah a wani rana daga ran sai su nan na takardun su Wa waja'u yastami'una dhikra su ma sai su zo suna tauraron azzikir me azzikir anan fado ba wannan abin da za a karanta da ila alhamdulillah azawu ayoyi hadisai shine zikir to su ma sai su zauna suna ji su ma wannan mala'iku da wa matsalul muhajjin muhajjir ko muhajjir ya fassara shi yace abin da yake nufi shi annabi yamshi ila salati fi awwal waqtiha fatankwacin wanda ya tafi farkon lokacinsa na farko juma'a kinan, kamar sanin labi yuhudi badana kwatankwacinsa kamar kwatankwacin wanda ya yi kyautar rakuma ne an gade rakumi ya da nama yawa irin mara nan yau da ke so a ci nama yi tsada ka je ka saura kuma ko rakumi a yanka yanyanka gunduwa gunduwa ka ba mutane a je a miya da ladar kuma na lana mai yawan gaske da mutane ba samun nama daga sallah ne sallah to ladan da za ka samu na farin cikin da mutane za su ka sami lada wanda ya zo da wuri aka aka ce shi ma ladansa na biyu sun makalla makallabi yahudi bakara wanda ya zo wato sa'a ta bi kenan shi kuma kamar da ya kasa ya bayar sadaka shi ma naman sa da yawa kuma ladan zai yawa ko sun makalla makallabi yahudi kaf sannan sai a taho kuma na uku za a kyauku ne wanda kamar wanda ya karago sun makalla da hudu da jaja sai a taho hudu hudu kamar wanda ya bada kaza yankan kaza ya bayar kai ka san difference kiliya sun makalla da yuhudu ba, sai a zo kuma wanda ya bada kyautan kwai kwai nawa yake kwai yanzu ne sattin da biyar ko ajima sai da kwai sattin da biyar ga sattin da biyar da rakumi can wajen nawa rakumi yake yanzu bana an sai da babban sa har wajen kusan miliyan ɗaya to ka ga rakumin ma ka kaddara ko dubu ɗari biyar ne ya za ka haɗa shi da naira sittin wannan fa annabi na wasa alada ne sai ya kwatanta da abin da aka sani kowa ya sani kowa wannan misali na jin ba na bai gane shi ba to ladan ake magana amma duka sai ka ga shaidan yana sa mu da kuma irin mulkin mallaka da muka samu a kasar nan mulkin mallaka ya yi tasiri na ɗauka ranar juma'a ba ranar hutuwa aka mai da ita ranar asabar da lahadi ranar asabar ta yahudawa ranar lahadi ta kiristoci ko kuma juma'a mu ba mu da gasa ba mu da wannan rashin hutu ya yi tasiri sai ka ga mutum alhaji ya kulle shagon shi ranar lahadi hutu yake sannan zai zauna gida zai wani zai huta amma ranar juma'a dama ba a ce a kulle ba amma ya kamata juma'a ba ta maimanci sai ka ga yanzu ranar juma'a nan hauren aiki aka samu lallai lallai mutum za a bincike shi za a lal ana neman kowa sai ya zo ko da haka dole aka je saboda kowa aikinsa yana gudu kada ya laifi a wurin aikinsa to kaga da ranar lahadi aka yi ko ju ko kuma asabar ya shafe ka amma ka gani shi ranar juma'a saboda ita juma'a tana cikin ranar da ba ta da wani kima a tsarin kasan nan samu sai dai addu'a Allah ya kama da gyara Allah ya kama da canji an nuna mana lokaci yayi fatan mu abinda muke karantawa Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu ونستعينه ونستغفره